Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ‘yan uwa a yayin da muke kawo muku abubuwan da suke faruwa a sakamakon yaƙi da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin Yahudawan Isra'ila da kuma Palestine sojojin Hamas na Palestine. a yanzu za mu iya cewa 'yan uwa a ci gaba da addu'a a ci gaba da dagewa da yi wa palestine addu'a da 'yan hamas addu'a magana ta gaskiya hamas ba suna samun nasara sosai a kan sojojin isra'ila kawai abin da ya kamata a ci gaba da addu'a addu'ar da al'ummar musulmi suke yi zabgawa suke zabgawa palestine akan allah ya ba su nasara akan wa'annan yahudawa na Isra'ila akan zaluncin da suke musu gaskiya addu'a tana ko tana tana karbuwa domin akwai gagarumin nasara da suke samu in Allah ya yarda za mu kawo muku abubuwan da yake faruwa kamar haka a hukumance a hukumance Isra'ila ta ce tana rasa dala miliyan 460 a kowace rana dakarun Hezbollah sun musu yayyafin makamai masu linzami a yammacin jiya sun kashe musu sojoji sama da ɗari da ashirin da biyar tare da ƙwace tankokin yaƙi guda goma sha biyar a hannun sojojin Isra'ila. Wanda abin da zai baka mamaki ka duba fa yadda Isra'ila sojojin Hamas suke nasara na nasarar kashe wa'annan makudan sojoji masu yawa da kuma kwace tankokin yaƙi amma duk da haka a cikin a cikin gidajen manyan gidajen jaridun nan da aka sani na turawa wata gidan jarida saboda tsabakin Allah ta fito wai ta bayyana cewa wai an kashewa Isra'ila sojoji guda biyu ne kawai dan Allah ka ji wata magana wai an kashe wa sojojin Isra'ila an kashe wa Isra'ila sojoji biyu ne kawai kuma wanda wannan magana ta gaskiya jama'a magana ta gaskiya ba gaskiya bane ba barnar da barnar da sojojin Hamas na Palestine suke yi wa suke wa sojojin Isra'ila fa ya wuce tunani suna yi musu mummunan barna yayyafin wuta ake musu kuma takewa da gudu suke takewa magana ta gaskiya idan yaƙi ne tsakanin soja da soja wallahi magana ta gaskiya isra'ila tana shan bugu ba ƙaramin bugu ba take sha ba kawai abin da yake faruwa da ike su wa'annan yahudawa suna da social media suna da social media da media na gidajen rediyo da talabijin wanda suka yi suna suka yi popular a duniya ake bibiyar su to wa'annan gidajen talabijin din ba sa fitowa su bayyana wa mutane gaskiya irin barnar da barnar da Hamas take yi wa Isra'ila saboda ba don komai ba kusan iyayen gidan wa'annan talabijin ɗinsu wa'anda su ne turawa da wasu daga cikin yahudawa su ne iyayen gidansu wa'anda ba sa yadda a faɗa gaskiya ba don komai ba don kada duniya ta san irin barnar da ake wa isra'ila abin da yake faruwa duk wani kowa ya sani duk irin barnar da zaka ji ana yi da kashe-kashen da zaka ga isra'ila sun yi a sun yi wa Falastin to fararen hula ne kawai suke kashewa suna kashe yara da ƙanana yara ƙanana da mata shi suke yin nasarar kawai zuwa su kashe da lalata gine-gine amma magana ta gaskiya a ƙa'idar yaƙi ta tsakanin soja da soja Isra'ila ake wa ɓarna. isra'ila kawai ake wa barna kamar yadda muka gaya muku a baya wannan ramugan ramukan da sojojin palestine suka haka suka shige har yanzu har yanzu eh, yahudawan isra'ila ba su yi nasarar gano wa'annan wa'annan ramukan ɗari bisa ɗari ba sun gano wasu daga ciki na ramukan su ma kuma wa'annan ramukan da suka kano kano suna ta ƙoƙarin yaya za a yi su cimma wannan ramukan sai sun zo za su shiga kawai sai dai su ji bama na tashi daga bakin daga bakin ramukan ba sa samun damar da za su shiga iya wa'annan ramukan kuma rami ne ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba ba a san iya yawan adadin wa'annan ramukan na ƙasa gidajen ƙasa da sojojin hamas suka suka haƙa suka shige ta nan ta wannan hanya suke suke wa isra'ila barna ba ba a san adadin su ba wannan ya duk da irin muggan muggan kayan aiki da makamai da amerika ta tura wa Isra'ila wa'anda suke da wasu na'urori wa'anda suke iya bincike na dogon zango na cikin ƙasa don gano abubuwan da yake cikin ƙasa duk da irin wa'annan na'urorin da suka tura har yanzu ba su samu nasarar cimma sojojin Hamas ba wannan shine magana ta gaskiya wallahi har zuwa yanzu da muke magaya muku ko da yake al'umma ku ne alƙalan kanku tunda aka baya fara yakin nan sojoji nawa kuka ji an ce na Palestine ko na Hamas sojojin Isra'ila sun kashe. Ba za ka taɓa ci an ce gashi an kashe musu wasu sojoji adadi kaza ba sai dai ka je an ce sun kai hari a kan fararen hula sun kashe ƙananan yara sun kashe mata ma mata a gidajensu. Dama majority sojojin Hamas da Palestine duk wani matashi idan ya kai matashi kusan 90% ɗinsu na matashi idan ya kai ya cika to ana ba shi training ɗin soja ne zai tafi filin daga kaɗan daga cikinsu ne ake bari a waje saboda irin agaji da za a tallafi da za a ba wa ƙananan yara da mata ba za a ce an bar gari gaba ɗaya babu babu namiji namiji namiji cikakke mai hankali gaba ɗaya ba to wannan halin da yake ciki kenan jama'a kusan inda za ku dinga samun labarai musamman akan yakin nan da ake guda ake yake yake faruwa tsakanin Isra'il da Palestine gasa ta amsa duk yayin da kuka ji wata babbar makafai yada labari wanda take da alaka da tura wannan ko yahuda wannan ta fito ta ce ai an kashe sojojin isra'ila mutum biyu ko uku in ka ji an ce an kashe sojojin isra'ila mutum biyu to kaddara ɗari biyar aka kashe in ka ji an ce an kashe goma to kaddara an kashe dubu biyar to a haka za ku dinga lissafa don magana ta gaskiya ba sa faɗan gaskiya don sojojin palestine ɗin nan su ne musu mummunan ta'adi mummunan ta'adi suke musu amma ba a faɗe ne wannan ita ce shine wannan ne magana ta gaskiya a halin da ake ciki a yakin da ake fafatawa tsakanin Isra'ila da Palestine in Allah ya yadda za mu ci gaba da kawo muku sahihin labari akan wannan abubuwan da yake faruwa za ku gaba mu cika sakin wannan labarin akai-akai akai-akai ba ba don dalilin da ya sa shi ne muna ƙoƙari mu samu sahihin labari mu tace shi mu tabbatar da ya inganta tukun kafin masakan muku ba ma son mu dinga sakin labari barkate, kawai da mun samu labari kai kai bara mu saki a'a sai mun bi diddigi mun tabbatar da wannan labarin mun gamsu da shi mun gamsu da ingancinsa tukun muke sakin labari to wannan shine dalilin da isa za ku ga ba mu cika kawo labarin akai-akai ba da mu kawo muku labari ba tare da sai ba tare da inganci ba gwanda mu ba a hankali mu tace labari mu tab mu bi diddigi mu tabbatar da abin da zamu kawo muku in Allah ya yarda ba kuskure a ciki to gwanda mu kawo muku irin wannan labarin da mu dinga sakin labari barkatai ba tare da an yi bincike ba wannan shine kuma alhamdulillahi alhamdulillahi al'umma musulmi da yawa sun ji kira sun nuna kishin musulunci ana ci gaba da kaiwa kaiwa Falastina wannan tallafi ta kowane ɓangare. ta kowane bangare ana irin ana kaiwa Falastina wannan tallafi kuma alhamdulillah kowane aƙida izala ɗariƙa kadiriya shi'a ko ta wani bangare ana kai ana ta kokarin yaya za a kai wa palestine tallafi musamman wa'annan kananan yara da mata da ake kashewa a nan kuma alhamdulillahi a a jiya jiyan nan alhamdulillahi an samu saukar ruwan sama sosai a palestine ruwan sama ya sauka sosai a Palestine idan ba a manta ba Yahuda wannan sun kashe wa Palestine hanyoyin shan ruwa hanyoyin samun shan ruwa da wutar lantarki wanda ruwan sha ma wahala yake musu to alhamdulillah Allah ya sauka musu da rahamarsa ruwa ya ruwan sama ya zo sun samu ruwa sosai ruwa ya kwarara sun ta ruwa ruwa sun sha sun tara ruwa sun tara ruwa a matattaran da suke tara ruwansu alhamdulillah. Allah ya ci gaba da basu nasara Allah ya ɗaura musulunci akan kafirci ya karya kafirci da kafirai albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV za mu ci gaba da kawo muku in Allah ya yarda abubuwan da suke faruwa ta sahihan hanya ta sahihin hanya da yarda Allah tare da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don warwa da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu